goma ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Mars shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na goma sha bakwai cikin jiran darsa daga lissafin ishratun nisa wallafar al-imamul hafiz abu abdurrahman أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمة الله عليه الإمام النسائي يرسل شكرة لأكد أكو bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rubuta wannan littafi daga wato ya ware wannan littafi daga littafin shi na as al-kubra don bayani akan tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa game da zaman aure da mu'amala tsakanin ma'aurata da abokan zama Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi yayin da mala yake cewa babul mar'ati tahibu yawmaha limra'atin min nisa'i zawjiha babun da ke bayani akan hukuncin mace ta bada da kyautan daranta ko wuninta ga wata mata cikin matan mijinta ma'ana mace tana zaune da mijinta kuma mijinta da wata mata wadda ba ita ba abinda ake ce mai kishiya kenan kuma ta haka sai wani dalili ko wata maslaha ta sa ita ba ta bukatan wannan kwanan da ya kamata yau ya yi a wurinta ko mako guda ko kwanaki sanannu sai ta ɗauki wannan kwana sai ta kyauta da shi zuwa ga abokiyar zaman tafi sabilin layi ina hukuncin haka malam ya ce akhbarana muhammad bin ismail bin ibrahima قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة قالت وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفية فقالت لي هل لك إلى أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عني وأجعل لك يومي قلت نعم فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرششته بالماء ثم اختمرت به فدخلت عليه في يومها فجلست إلى جنبه فقال إليك يا عائشة فليس هذا يومك آه فليس هذا بيومك فقلت فضل الله يؤتيه من يشاء ثم أخبرته خبل وانا حديثي الإمام عمل يفتد الشدى الإمام إسحاق آه بن راوية أتكلم مسندا كما يدى zamu gani daga isnadin malimamu annasa'i ya ce ya karɓi wannan hadisi ne daga malam muhammad ibn ismail ibn ibrahim wannan sunan a zahiri irin suna limamu abu abdullahi al-bukhari al-bukhari ne sahibu sahih amma ba shi ne. domin magana ingantacciya sananniya a gun malaman hadisi shine al-imamu nasa'i bai gamu da imamu bukhari ba ballantana ya ruwa daga gare shi wannan muhammad ɗan ismaila ɗan ibrahima shi ismaila ɗan ibrahima shi na ake ce ma ibnu ulayya daga muhammad ibnu ibrahim ibnu ismail ibnu ibrahim ibnu miksamin al'asadi ne wannan eh, shi ne mai wannan riwaya baban shi ibnu ulayya wanda ah, wanda malami ne sananne shi almamun nasa'i yana riwaya ne zuwa ga imamul bukhari bil wasita abinda ke tsakaninsu na wasita shine wani mutum mai suna abdullah bin ahmad ibn abdussalam wanda malamin imamu annasa'i ne imamun nasa'i ya riwaya ta hannun wannan malam abdullahi dan ahmad dan abdussalam zuwa ga bukhari a cikin kitabul kuna kitabun shi al-kitabul kuna kamar eh, kitabul kuna ba alkitab ba kitabul kuna kamar yadda al-imam yusuf abul hajjaj yusuf al-mizzi ya bayyana haka a cikin tahdhibul kamal to haka wannan ba bukhari ne muhammad dan isma'il ba sunan ne kawai ya wannan muhammad ibnu isma'il ibnu ibrahim ibnu miksam al-asadi shine wannan malam. ina fata mun gane shi kuma yace daga yazidu yazidu wane kenan yazid dan harun ne wannan alwasiti yazid ibn harun ibn zazan alwasiti wani babban malami daga cikin malaman hadisi rasuwarsa shekara ta 206 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga hammadu hammadu wanne dan salama kenan saboda tare da cewa yazid dan harun yana da riwaya daga hammadu duka guda biyu hammadu dan salama dan dinar da dan dirham sorry dan dinar da hammadu dan zai dan dirham to yana da riwaya daga su duka biyun amma riwayarsa daga hamadu dan zaidu to tana cikin sayin musulmi babu ita nan da haka wannan riwaya daga Ahmad Salama ne so riwaya shi daga dan Zai tana cikin Muslim ne kawai wannan Ahmad Salama sanan na malami wanda ya da a cikin dukkanin kutubul sita in banda Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi da nasa'i banda bukhari banda ibnu maja ya rusu ne shekara ta ɗari da sittin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da riwaya a cikin muslim da al-arba'a na'am banda bukhari muslim da al-arba'a banda imam al-bukhari to wannan hammadu dan zai sorry dan salama yace daga sabit ibnu aslam al-bunani sabit yace daga sumayya to musa maki akan wannan sumayya din nan majhuliya ce haka wannan isnadi ne mai rauni wannan sumayya ba a santa ba ina fata mun gane wannan an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha daga sayyidatina aisha na aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji takaici ya ji haushi wata rana na wani abu da safiya ta yi masa ala safiyata faqalat li sai ta tafiyar ta goguna ni aisha ta ce mini hallaki ila an turbi Rasulallah! sallallahu alaihi wasallam anni don Allah ki taimaka mini ki sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina jin haushina ki dawo mini da mutunci na idan shi ki taimaka mini wajen kawar da haushin da yake ji zaki mu haka ni kuma zan miki tukuici wa aj'alu laki yawmi in baki kyautan wuni na ko kwana na qultu na'am ni ku aisha sai ce ai wannan abu ne mai sauki fa akhadtu khimaran laha sai kuma ta bani wani khimar shine mayafi ko lullubi ko babban riga kamar buba ko jallabiya irin ta mata haka sai ta bani wannan riga ta masbughan bi za'afaran wanda an mata rini da zafaran ma'ana an mata rini mai kalo mai kyau kamar ce yanzu ai mata wato ai mata dai farashashtuhu bil ma'i sai na dan yayyafa wa rigar ruwa don ta dan yi laushi domin an yi wannan rinin takan yi haka karam haka kaman Sun ma kuma khammartu sannan na kifa shi a jikina na sanya shi a jikina Fadakantu dakhaltu alaihi na shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi fi a ranar girkin ita safiya din fajalattu ila jambi ina zuwa sai na samu na zuwa na kusa da shi fa sai annabi yace ilaiki ya aisha tashi ki ban waje falaisa hadha bi yawmiki wannan ba ranar girkin ki bane na ce, kuntu sai nace fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yana ba wanda ya so thumma akhbartuhu khabari sannan na bashi labarin cikakken abin da ya faru wannan hadisi wannan isnadi ne ifi amma matanin yana da shawahi don haka malamai suka inganta shi Alimamu ahmad ya fitar na sai a cikin kubra da ibn rawiya a cikin musnadinsa hadisi ne Hassan duk da sumayya din nan ba ambace ba a santa ba ba ta da mai riwaya da gare ta ban da wannan da aka ambata da haka malamai suna neman hanyoyi ne sannan su hada sannan suke tabbatar da wannan kisa yana nuni zuwa ga halaccin yin haka halaccin nauba halaccin idan akwai bukata ko dalili ko wata maslaha babu laifi a yi canjin rana ko a yi kyauta da wuri babu laifi kuma mace ta nemi haɗin kan abokiyar zamanta wata ke ganin cewa ta da fuska a wurin mijin ko tana da hikimar zance don ta roƙa mata mijin ta samu wani abu a wurinsa wani abu na kuɗi ko wani lokaci ko wani abu na yafiya ko makamancin wannan babu laifi durƙusawa da ba gajiyawa ba kuma yana nuna zuwa ga yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake da adalci aisha wata mata ce da yake ƙaunarta yake santa kusa da shi amma duk da haka da ta zo wurin shi ya tabbatar ba ranar ta bace bai yi shiru kawai ya kyale ta ba sai da ya bincike ya aka ta zo mala yace akhbarana ishaq ibn ibrahima qala akhbarana jarir an hisham ibn urwa an abihi an aisha ta qalat ma ra'aytu ra'atan min fi mislahiha mithla sauda binti zam'a من امرأة فيها حجة فلما كبرت قالت يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودا wannan riwaya kuma wadda ibnu sa'ad ya fitar da ita a cikin wato tabaqatinsa da isnadi mursali da kuma wasu malamai bayan shi sun fitar da ita daga ishaq ibnu ibrahim ishaq ibrahim a cikin masu riwaya hadisi irin wannan suna yana da yawa amma wannan ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ne abu yaquba wanda aka fitar da suna ishaq dan rawiya abu yaqub al-marwazi wanda ya da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i banda ibn majah a cikin kutubus sitta baya ga shi akwai masu suna irin nashi haku da yawa daga cikin da iya tunatowa anan akwai ishaq ibn ibrahim ibn muhammad as-sawwab al-bahili as-sawwab al-bahili wanda ya da hadisi a cikin bukhari da abu dawud akwai ishaq ibn ibrahim ibn al-ala al-himsi wanda shi kuma bukhari ya fito mai da hadisi a cikin khalqu af'alil ibad ne kawai akwai ishaq ibn ibrahim ibn umayr maula ne ga ibn mas'ud wanda shi kuma hadisi ne kawai a cikin sunan ibn majah akwai ishaq ibn ibrahim ibn abdurrahman wanda ake mishi lakabi da lu'lu wanda shi kuma bukhari kadai ta da hadisin sa akwai ishaq ibn ibrahim ibn suwaid wanda ke da hadisi a cikin sunanu abi dawud kadai to suna nan da yawa waɗannan wasu ne da za a iya tuno su nan kurkusa almuhim wanda ke cikin wannan islari shine ishaq ibn ibrahim ibn makhlad abu yaqub al-marwazi wanda aka fi sani da suna ishaqa dan rawiya malam ishaqa dan rawiya shi kuma yace daga jarir ibnu abdul hamid kenan malam jarir daga hishamu dan urwatu dan zubair shi kuma daga baban shi urwatu dan zubair tabi'i daga aisha radiyallahu anha ce ma ra'aytum ra'atan fi mislahiha ban taba ganin wata mace wadda ke cikin fatar jikinta wato wani mai rai a cikin mata misla sauda binti zam'a ban san irin sauda ba yar zam'a kishe ta kenan sauda ta ce minim fi hidda ban san wata mata mai kirki irin nata ba tare da cewa tana da zafin rai wani lokaci fi ha hidda falan ma kabirat yayin da ta yi shekaru shekaru suka kama ta qalat ita ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ja'altu yaumi minka li Aisha na bar maka kwana na ya kuma wurin Aisha fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaksimu li Aisha yaumaini yawmaha wa yauma sauda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi ma Aisha rabo ya bata kwana biyu a cikin kishiyoyi ta da ranan wannan mata sauda a cikin rawa da na ishara zuwa gare ta wanda ke cikin littafin fabakat na ibn sa'd al-basri da isnadi wanda yake mursali aka ce a wata a wata riwaya aka ce ai annabin ma ya riga da ma ya sake ta da ya sake ta ne ita ba shi hakuri tace don Allah ya hakuri ita dai tana so ta rayu da shi ta mutu ranar alkiyama ta tashi cikin lissafin matan shi ta haka ya hakuri in dai kwana a ɗakin ta ne ita ba sai kwana a ɗakin ta ba ya je ya ci gaba da kwana a gun Aisha a lokacin da hadiza ta rasu radiyallahu anha waɗannan matan guda biyu su annabi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ita wannan baiwa Allah sauda wadda bazaura ce mai shekaru radiyallahu anha da kuma Aisha radiyallahu anha wacce karamar yarinya ce guduwa mai karancin shekaru to su biyun ya aura to a ce ɗa namiji zai fi karkata zuwa ga wannan mai karancin shekaru ganin tafi nishaɗi tafi jini a jika da sauransu watakila waccan ta riga ta yi shekaru ba ta da nishaɗi ba ta da jini a jika ta yi ba ta da kyan gani irin yadda budurwa ta kyan gani wanda ɗabi'a ce wanda da ya shekaru kyan shi zai ragu ƙarfin shi zai ragu kuruce shi za ta wuce da sauransu da sai zama karkatar zuciya ta karkata zuwa ga wannan baiwa Allah Aisha radiyallahu anha alahi tabi sauda radiyallahu anha shine take wannan tai wannan roƙon shi Allah ya saukar da wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan was sulhu khair idan wata mace ta ji tsoron kada mijinta ya kawar da kai ko ya dinga mata husu ta kasa fahimta ta kasa fahimtar sa to maimakon ta ce bata yadda ba ta sha kwalashi shi ta zage shi ta ce mace amana ne shi ta ne Allah Isa shi kuma tun da yanzu hankalin shi baya kanta da zaran ta mishi wani maganganun ya samu dalilin yin saki ko da abin bai kai ya kawo ba sai ta lallaba don a mutu lafiya a baka lafiya ciki lafiya sai ta roƙe shi cewa ni na yadda mai sulhu da kai sulhun nan ko dai ya rage mata yawan kwanakin da yake zuwa gurinka ko kuma ta ce to daga yanzu ni ba sai ka mun cefa ne ba ka bar nan dinga cefa ne da kana tun dama ma kace ya ci ko kuma ka dinga kawo cefa ne ni kuma zan biya kudin makarantar yara ko zan biya kuɗin gidan haya ko kuma bashin da nake bin ka miliyan kaza da na baka da jari ka je na ban maka dina daga tayoyin sulhu ko kuma na yarda ka je ka sake yin wani aure ga sadaki yana daga cikin wa in nimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha sulha kamar da muka ambata sai Allah ya bada kaida yace wasulhu khairun sulhu duk inda yake alkhairi wa uhdiratil anfus shur Allah ya halarto wa da zukata san kansu an haka zo sulhun kowa zai kokari ne da cewa ya samu advantage a cikin sulhun to wannan ɗabi'ar ta ɗan adam kada a zargi mutum ko a tsine mai ko a ce duk karatun shi a shi na banza ne na ƙarya ne jifa wa'azi yake kaga wannan mutum da kuke ganin shi kawai mutumin kirki ai masuci ne ji abin da ya mamace shi to wannan ɗabi'a ta ɗan adam abin da ya sa musulunci ya kalli a haffu dararai ne wanda kamar da faɗa a kwanaki da dama daga cikin al'umma mu ba sa iya kallon wannan abu shedan zai bari su kalla karu manta shedan daga cikin abin da ya fi so a cikin matsaloli da su faru a gidajen mutane babu kamar mutuwa a wuri to idan aka sa ɗabi'a ce mu sani wannan jama'a ɗabi'a ce Allah ya yi ɗan adam da gajiya da duk abin da ya saba da shi sababin abinci ne gida ne abokin zama ne ko abokiyar zama abin hawa ne duk abin da ka saba ganin shi sai ka ji ka gaji da shi zai baka shawa wannan ɗabi'a ɗan adam ce irin abincin da kake ci duk tsadar shi da dukkan shi sai ka ga bai cika baka sha'awa ba kamar ka je ka ci na wani wuri wani zai je wurin biki ya ci abincin da bai kai abincin gidan shi ba amma zai ji daɗin sa wani gidan da yake rayuwa a ciki hala ya fi gidan da ya je ya gani ya ba sha'awa kyau haka cutar da ke jikinsa duk abin da ka mallaka ko ka same shi sai zama ba yi da kima a idanka to wannan ɗabi'a ce da aka maza su san wannan mata ma su san wannan matar kan da kake gani ba mamaki ta gaji da kai hakuri ko take bayan shekara biyar goma sha biyar ta yi ta gaji da kai wataƙila musamman baka da hali mai kyau hali rashin hali mai kyau zai taimaka nan da na a gaji da kai wannan miji da kike gani wataƙila ya gaji da ki shekaru ba ƙarya ba ne wataƙila kuma ba ki da tsaftar da za ta sa ya dinga jin ƙanshi ko yana ganin kyanki da ake cewa idan nazara ilaiha sarratu to ala idza nazara ilayki asa'at za zaka dole koyi ta tunani-tunani iri daban-daban to maimakon ba za ki gyara wannan abu na ɗabi'a ba za ki dawo da shekarun ki ba alalitan shababa ya udu yawman ba zai iya dawowa ba ko yadda kika nan da kaki nan a miƙe sambal ba za ki dawo haka ba to da ki bari ya je ya sake ki gaba ɗaya ki zama baki da miji a wannan rayuwa ki zama bazawara ki zama baki da abin nan kima a cikin mutane galiki ki zauna a cikin auren da daɗi ba daɗi irin da kakannin musu fara na ita ba mata haƙuri idan mace ta yaji ba ma za a saurare ta ba za a warke ta ciki koma gidan auren ki ai da haƙuri yake amma yanzu ba iyaye ne za su je gidan su suna aure su za su jawo su da karfin tsiya su sa su yaji suna zuwa kuma su ba mijin da su ke sakin mana irin in yake sakin ta gobe ga san ya sake ta ba yana so ba in ba haka ba a wulakanta shi bayan ya sake ta kuma su koma su cigaba da yin waya suna haduwa ta kun ba su masu cigaba da su a shawarar su bai musu ba suna son junan su sun yi wa juna laifi kuma kun ga kun shiga alama sun yafe wa junan su ko sun manta sun sun mai da abin ba komai ba sun yi wala sun sau fadula bai na ku ko kuma kun zo kun ce ba ku yi ta sai an kashe aure an kashe aure kuma an daina aure kuma an fara lalata to ina amfanin wannan almuhim shine wannan halas ne ya halasta duk da idan mace ta ce wannan to za a yi zaginta za a yi tsine mata za a yi cewa ba ta da zuciya ta yi da ce kare ya cinye to ke dai ki gane cewa ya halasta ki yi haka ke kuma kika fi sanin me kika fi bukata shin da gaske kin gaji da auren kin gaji ba za ki iya ci gaba da shi ba to musulunci ya kawo hanyar rabuwa in kin gaji da auren ko ko kina ganin wannan laifin da aka miki e ba komai zaki hakura dan abu ne mai wucewa ita ma da aka miki laifin dan ita ta yi laifin ma ya kawo kanta ita ma wata rana sai ki haƙura ki ci gaba da zama ki ta addu'a ki samu ki gama lafiya wannan mata da ta yi haka kun ga sai Allah ya yabe ta kuma Allah ya ba da ƙa'ida amma daga ɗabi'arta shi ne wannan aya ta zama ka'ida na game da sulhu tsakanin miji da mata to ya ake yin wannan sulhun shine mutumin da yake da bukata a yi sulhu shi zai bijiro da magana wance e eh, kowa na e eh, zaman nan muna samun matsala na yi ne to shi kenan in kika lura cewa mai kwaɗayin kuɗi ne suke ce to shi kenan duk wata zan kawo dubu hamsin baka cikin albashi nan da ke ɗauka ba da shi rufi sai maka ido ba cewa ina aiki ina samun kuɗi duk wata rabin miliyan ko kina wata kasuwa keke manajan duk awar da ake saya a gona keke sai da ita ɗanya ɗin nan ko kin zama manajan gurasa ko kina da keke nafe masu yawo suna miki aya suna kawo balan kullum ana hada ba a gaza hada dubu ɗari dubu tamanin kullum ya sa ido akan wannan kuɗin sai ki dauki wani fasajin ki dinga bashi don a zauna lafiya annabi yana ba mutane da ma baya so don a zauna lafiya ba za kuma ki wanda kike so ne ba wannan ko mun gane to sai a yi sulhu a yi wani abu wanda zai kawo zaman lafiya kuma daga sanda kika fara ɗauka kina bashi ba to ya zama ma yaron kin in za ki ga shi ne manaja sai kuma ya ce miki hajjiya in ki zaki aike ki a hajjiya bari mana ni ma ai sai in sai kin sai ki ji abin ke da kike so Kana ce kuma dai abin da mata suke so a duniya na babu kamata ta ji da namiji babu abun babu abin da yake musu kama a ce namiji in sun gitta kara bai daga za a yi ta labarin ta a ko ina ana jinjina mata inda aka je wani biki ko ta jana'iza sai an ce hajjiya wance yi alherin Allah ya kai gare ta mata duka suna yan biyan ta ko ba shi bane kawai to in kina ba shi kudi zai ki samu wannan matsayin Allah shi kyauta eh zai ƙara aure da kudin ya isa ma ya ƙara aure da kudin ta ta ba shi izini ba namiji zai ƙara aure ba da kudin mata shi ke ƙara aure ba sai in yana samun kudi na kanshi ai ƙara aure sai kana da yancin tunani na kanka ai amma ana baka kudi sai ka ƙara aure in ta yanke tallafin fa <laughs> za su iya ko akwai maza masu ganganci ba <laughs> to Allah shi kyauta Mun wata sai hakuri ne sai hakuri babu idza ta'azana nisa'ahu azinna lahu an yakuna inda ba'dihinna wa yadurna alai babu da ke bayani akan hukuncin idan matan mutum sai mutumin ya nemi izini a cewa ku bari in zauna a gurin wanki ko kuma ku dinga zuwa gurin wannan musamman ga wanda bai da lafiya ko yake da wata larura ke a ah, malin yace akhbarana muhammad ibn mansur qala haddathana sufyan an az-zuhri qala akhbarani ubaydullah ibn abdullah qala sa'altu aishata amara di rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qalat ishtaka fa'alika yanfuhu fa kunna nushabbihu nafsuhu bi nafsi akil wa kana yaduru ala nisa'ihi falamma ishtadda al-maradu ista'zanahunna an yumarrada indi wa yadurna alayhi fa adhinna lahu fadakhala alayya wa huwa yattaki'u ala rajulaini ta rijlahu al-arda khattan أحدهما العباس فذكرت ذلك لابن عباس فقال ألم تخبرك من الآخر قلت لا قال هو علي وانا حديثي mala ya samo shi daga malam mansur muhammad ibn mansur ibn thabit al-khuzai wanda malamin imamu an-nasa'i ne akwai kuma wani mansur din shi ma muhammad ibn mansur ibn dawud at-tusi shi ma malamin sa sai dai kuma yana riwaya daga sufyan wannan da aka ce sufyan ibn uyayna ne amma shi wancan mansur ibn dawud muhammad ibn mansur ibn dawud da yana riwaya daga ibn uyaina amma ba ta cikin littafin sunan nasai sai littafin abu dawud da wannan sufiyan dan uyaina ne sufiyan ibn uyaina babban malamin na kasan makka daga az-zuhri shi kuma yace akhbarani ubaidillah ibn abdullah ibn umar daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace sa'altu aisha na tambayi uwar mu'mine aisha radiyallahu anha na tambaye ta game da amara da rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda yayi na rasuwa qalat sai ta ce mini ishtaka ya ji zazzabi fa'alika yanfutu sai ya dosa yin kaki fa kunna yana yin tari abin fa kunna nushabbihu nafsahu bin nafsi akil zazzabi ma'ana tarin ko kakin an siffanta shi da cewa yayi kama da tari na mai cin zabibi to malamai sun ba wannan wurin fassara guda biyu ko ya zama kaki yake yi dry cough kaki mara ruwa mara majina mara miyau yayi kama da wanda yake cin zabibi idan suna cin zabibi din to mutum yana yana sa harshen shi ƙasa ƙasa ko da tun da ke zai dinga ɗan tofarwa haka ga dinga tofar da abin mara ruwa ɗaya daga cikin su kenan ɗayan kuma akil zabibi yana tofar da majina mai kauri kamar yadda idan mutum ya ci zabibi ya taune ya taune zai tofar da tikar ta yi kauri haka kamar bawon rake ko na duk dai alama akan zazzabi ya mashi tsanani kuma tare da mura da masassara malam ya ci gaba da cewa to da annabi ya haka wa kana yadu ala nisa'i yana ta wannan ciwo kuma haka yake kewayawa ɗakin matansa yau ya tashi haka ya rarrafa ya je ɗakin da yake kwana an zuma da daddare ya bacci ba bacci ba ba daɗi jiki ba kyau in gari ya waye ya fita ya je wannan ɗakin yana ta kekewayawa don haka jinyar ita zama babu daɗi to da ya ga haka sai ya nemi izini falamma shaddal maradu ista'azana hunna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin su matan domin haƙƙin su ne wannan kwana an yi marrada indi ta ce don Allah su ba shi dama a yi jinyarsa shine ne yumar rab a yi jinyarsa a ɗaki na in ji aisha kenan radiyallahu anha wa ya durna alai in ya so su sa dinga zuwa ɗakin wurin shi suna kwana kamar mutu yana da mata yana kwanciya asibiti da yadda suke moran lafiyar shi din na aka yi mata su mori ko kuma shi ma ya mori lafiyar su ka abu wata kwaya ɗaya wata fi sauran tausayi da imani ko a ce a bashi da uwar gidan shi ai ta ce ta san shi sauran kuwa ta gaba da tabgata sai ta ɗan zo kawai ta yafa gyalanta ta ɗan zo tana cin cingam tana kallon shi daga nesa a'a sai ta zo ita ma ta ci kashin shi da fitsarin shi idan ma a gida ne yake jinya to haka za a yi sai a je a mai jinya akwai lada sosai game da jinya mara lafiya musamman a ce na kusa da kai ne mahaifi ko mahaifiya ko miji ko ɗa ko mata akwai lada sosai musamman ga wanda ya haƙuri ya jure hali irin na mara lafiya don mara lafiya ce ka jure shi yana da abubuwa da wata sa ko irin korafin shi wani ko rashin kulawarsa da jinyar da makamantansu da zama wuri ɗaya ma ya ishi mutum to don haka sai suka dinga zuwa wurin shi su matan kenan na annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce fada khala alayya to wannan an yanke hadisin ne wannan shine hadisin da na kissar zuwan shi masallaci da yin sallah ya je ya tarar sai na yana sallah bayan ya ce aje a ce wa abubakar ya sallah aisha ta ce yana yawan kuka annabi bai ce a ce dai ya sallah da karshe sai na abubakar ya fara wannan sallah manzo Allah sallallahu da ya rarraku ya rarraku ya dafa ka fada ko katanga wasu mutane ya shigo a ah, bisori ka fada wasu mutane ya shigo masallaci ya zo ya tsaya jikin sai na bakar ya anshi wannan limanci a zaune sai na bakar kuma yana tsaye a jikin shi a dama yana wa mutane limanci da limancin manzala sallallahu alaihi wasallam da gama wannan sallar shine aka shigo da shi dakin Aisha da kai an yanke hadisin ne a abin da yake bayyana kenan cewa an yanke hadisin ne a wajen wannan labari tace fa dakhala alayya sai ya shigo wuri na wa huwa muttaki'un ala rajulaini yana dafe da wasu mutane guda biyu yana da kika san ana daukan mara lafiya ya shiga tsakankanin wasu mutane guda biyu ya sa hannayen shi haka akan dokin wuyan suna ba shi support kenan suna tafiya da shi sai aka shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tsakankanin wasu mutane guda biyu ya khuddu rijlahul arda khattan yana taka ƙasa da ƙyar a yana tattakawa alamar da ƙyar yake takawa ahaduhumal abbas ɗaya daga cikin waɗannan mutane shine al-abbas bin abdul muttalib kawun manzon Allah sallallahu alaihi fa dalika ibnu Abbasin, sai ni ubaidillahi dan abdullahi sai na bawa ibn Abbasin labarin kaji kaji abinda aisha ta ce mini sai ya ce fa qala alam tukhbirka man al-akhar bata gaya maka waye ɗayan mutumin da tace baina rajulaini ba in ta gaya maka abbas ta faɗi ɗayan ba qultu sai na ce la ta gaya mun kowaye ba qala ibn abbas ya ce huwa ali ai ali ne dan abu talib radiyallahu anhu kazin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi da da kuma Ibn Majah ya fitar da shi Imam Ahmad haka al-Humaydi a cikin Musnad ɗinsa a wannan hadisi yana da maganganu da dama da malamai suka yi akan shi da fiqhun da ke cikin sa wanda idan mutum kuma fatul bari zai maganganu zai ga maganganu da yawa akai amma abin da muke so kai mu kara anan shine da aka ce wato da wani mutum a wannan riwaya aka ce aliyu ne dan abu talib to malamai sun kawo taujihad me yasa ba ta faɗi sunan aliyu din ba wanda ga alama ba wai ta manta ba ne ba ta son faɗi wasu sun ba da uzuri akan cewa abin da ya faru shine ba aliyu ne kaɗai ya wannan aikin ba akwai aliyu akwai usamatu ɗan zai akwai alfadlu bin abbas waɗannan su uku su ne suke in wannan ya rike aka yi tafiya ɗaya biyu sai wannan ma ya rike in wannan ma ya rike aka tafiya ɗaya biyu sai wannan ya rike shi kuma abbas shi ke rike da ɗayan ɓangaren shi kaɗai to kaga in aka ce da abbas da wani ta yi sanda wannan wanan yake rike da shi ba ta gani ba da aka sai ta rasa wane ne ɗayan sai ta ce kawai da wani mutum wannan wasu sun ba ta wannan taujihin cewa halar shi ne abin da ya faru saboda ba mutum ɗaya ba ne yadda muka san ya ɗabi'anci an an roƙo mara lafiya za ka ga mutane za su taimaka mishi ko an ɗauko gawa wanda suka ɗauko ta yi ba su za su isa da inda ake so a kai ba saboda za a yi ta karɓe karɓe ana karɓe karɓe wasu malamai kuma suka ce a ba haka ne. abin da ya sa shi ne rikicin siyasa da ya shiga tsakanin aliyu da aisha sanannen abu ne to daga nan sai ya zama aisha ɗabi'ata ko faɗin sunan shi ba ta yi kuma dama aisha za mu yi fahimta haka da gare ta domin shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mun ji a baya ran da take jin wani abu na haushi irin na tsakanin miji da mata a tsakanin shi da ita ba ta faɗin sunan shi ba kun ga ake biri ya kama da mutum dama tana da irin wannan halin in tana ji tana jin nauyi ko haushin wani a zuciyarta sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai na sani idan muna faɗa da ke ina ganewa idan muna zaman lafiya muna suna ganewa idan muna faɗa in kin zo rantsuwa take cewa rabbil ka'aba idan muna zaman lafiya idan kin zo rantsuwa take cewa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da haka abu ne mai yiwuwa wasu malamai suka ce a wannan muna nawa aisha zato ne aka ce a'a ai waki ne abu ne da ya faru ba muna na zato bane abu ne mai yiwuwa to kuma musamman mu kalli tambayar da shi ibnu abbas yayi ya nuna cewa ya san ishu ɗin kuma ya san meye dalilin kuma ibn abbas ya daga cikin magoya bayan sai na al'adu wa wannan za zaka ya san rigima ciki da waje ya isa ya bada labari to kuma sai aka sake cewa wannan na nuni zuwa ga ko da ka san rigimar da ke tsakanin wane da wane ba daidai ba ne ka je ka fansa mata ibn abbas bai ce daga nan bari kawai ga wani ɗalibin ai ma ta taɓa yin kaza ai sun yi kaza ai rigiman ma kaza ne ai wani ma ke da gaskiya ya dai gaya mishi kawai abin da ke da alaƙa da karatun cewa su waye suka shigo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara wani ta'aliki ba sabanin abin da galibin mu muke idan muka samu hali sai mun soki duk wani wanda muke amayya da shi sai mun bata shi hatta a gun masoyin shi wanda wannan hali ne ba mai kyau ba wannan hali ne na rashin mutunci da rashin kirki da rashin arziki Allah ubangiji ya kyauta malam yace wa akhbarani muhammad ibn amir qala haddathana muhammad ibn isa qala abba abbad ibn abbad an asim al-ahwal an mu'adha an aisha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuna yasta'zin yasta'zinna fi yawm ihdana ba'da ma nazalat turji man tasha'u wa tu'wi ilai man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka dhalika adna an taqarra hunna wala la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhunna والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما وقالت معاذ فقلت ما كنت تقولين عليما حليما وقالت معاذ وقلت ما كنت تقولين ما كنت تقولين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا وانا حديث كما رجع محمد بن عامر الأنصاري أبو عمر كينا نزيل الرملة ولا شي ما مالم إمام النسائي ne nasa'i ya kadita da riwaya daga shi daga cikin asamun kutubus sita daga Muhammad ibn Isa ibn Ibn Tabba abu ja'afar wanda yana da hadisi a cikin ah, sunan abi dawud da nasa'i da ibnu mada da kuma bukhari ta ta'alikan bukhari ta ta'alikan ah, ah, ya rasu shekara ta 224 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam Muhammad dan ita shi kuma daga Abbad bin Abbad bin Habib wanda ya da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya daga Asim al-Ahwal Asim ibn Sulaiman kenan asim ibn suleiman abu abdurrahman albasari ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya rasu ka ta ɗari da arba'in da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin zamin jama'a shi kuma yace daga mu'azatu mu'azatu bintu abdullah al-adawiyya matar wani mutum mai suna sila Ibn asyam al-basri wanda ɗaya daga cikin zuhabin ita ma zahida ce mu'aza wannan mijinta ya rasu da ɗanta a yaƙi guda aka zo ana mata za a mata kuka take cewa idan kun zo ne zaniyar ku muna murna na samu shahidai guda biyu a cikin dangina to fa marhaban bi kunna idan ko ku matan nan kun zo ne don ku yi kukan mutuwa fasuhukan fasuhuka kowa ta koma gidan mijinta ba na son kowa ta shigo gida ta hana ai kuka ga baki ɗaya saboda istiqama wannan baiwa Allah ta ce daga ta Aisha radiyallahu anha aisha take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yasta'azinna yana neman izinin mu fi yawmi ihdana game da ranar wata daga cikin mu ma'ana idan annabi sallallahu alaihi wasallama yau yana so ya je gun wanci kuma ba ranar ta bane sai ya roki wanda take da wannan wurin yace da Allah ki taimaka mini yau ba zan samu zuwa gurin ki ba gurin wancan da wannan saboda tausayi da adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace ba da ma nazalat bayan an saukar da faɗin Allah turji man tasha'u minhunna ka jawo ta ajika wacce kaga dama daga cikin su turji ka nisanta ta arraja ka jinkirta ta wa tu'wi ilaika man sha'u. wadda kuma ka so kai in ta ka jawo ta jika wa man ittaghaita mimman azalta duk wadda ka nema daga wadda ka kyare fala junaha alayka babu laifi akanka a wurin Allah zalika adna an taqarra ayuhunna wannan shi yafi kusa da wato idanun su yi sanyi wala yahzanna kuma kar su dinga bakin ciki wa yardaina bima ataitahunna su hakura da abin da ka ba su wato san wannan abin da Allah ya baka iko ne na Allah ya baka wahayi ne ba san zuciyarka bane Allah ya ci gaba da cewa ah, bima ataitahunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya sa abin da ke zukatanku wa kana Allahu aliman halima lalle Allah mai hakuri ne wa mai ilimi ne ko mai hakuri ne suratul ahzab aya ta 51 wannan aya ta sauka duk da yake ta da fasara har ɗayan uku ko dai fasara na farko ka saki wanda ka ga dama ka aure da ga dama turji man tasha min hunna wa tuqdi ilayka man tasha ko kuma wato ta'tadiru man shi'ita min gairi talakin ka nisanci wadda ka gada ba tare da saki ba wata tarbin man shi ita wadda ka gada kuma ka zo kusa da ita ko kuma takbalu alwahibat man shi ita min alwahibat wa tatruku man shi ita mata da suke suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wadda ka so a cikin su ka aure ta wadda baka so baka bata duk an fasara shi da haka da yake cikin fatul bari amma fasara ta dace da nan wajen shine ta biyun cewa wanda kaga dama ka je kusa da ita wanda baka dama ba ka barta to shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda ya sanya musu zuciya kamar da Allah yake cewa zalika adna an taqarra a'yunuhunna wato ya sanya musu idaniya sannan kuma ya sa su yadda da cewa eh abinda aka musu akwai tausayi da kyautawa ciki to sai yake neman izini sai yake neman izini to wannan dai kan mazhabi yana magana ne akan halaccin wata mace ta ba wata kwananta yanzu wannan kwanan halastin shi mutum ne ya roka to idan ku hayya mai da kanshi kasa ya roka ki kuma ki hakuri ki bayar kake mai da abin fitina domin ji gani sai ya ce ki ba ni aron kwana ki yin kwana goma sai tabbi jan wallahi ba ita ba to zaki ka fara kuwa domin daga nan shi ko zai fara jin wani arrogance sai ba ita ma ka ce dan ma an roke ki to ki da abin da kake amma shi ga wata ke ta ba mai gida ne a ciki ai ba komai wallahi ka je Allah ya sa albarka Allah ya sa muku albarka a wannan dare naku cikin kama ban shi ni zan muku abinci ma ku je kai ku jira ki shirya musu girki mai kyau a rufe da tuma kasa kawai a kai musu <laughs> ko mun gani? ki haka dan Allah zaki samu lada a wurin Allah eh wa in kanat la ta kenan ko illa alal ladina hadalla akwai girma abin ba zai yi ba da sarki gaskiya ko kin yi da shedan da yan uwa da dangi da makwabta da yan islamiyya ku duk za su ga ki ba ki da hankali kewa wuya ce. ba a wa namiji haka za ki mutu marailiya wannan surutun shi ɗan da zai zuga mutane suna faɗin shi Allah shi kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon haka a gun matan shi sai mu'aza ta ce wa aisha to in ya roƙa ke ya kike ce mushi ta ce ce mushi nake inda abin san raina ne to wallahi da bazan bar bazan zaɓi wata akan kaina ba na fi ni kullum in zama kusa da kai wannan shine nau yake cewa wannan munafasa da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke neman kusanci da shi ba wai kawai dan gurgudan jin daɗi na al'ada da aka sani tsakanin miji da mata ba a'a suna yin haka ne domin wato neman lahira da neman kusanci zuwa ga shugaban mutanen farko da na ƙarshe da kuma neman kwaɗayin su samu halin yi masa hidima da kwana wuri da shi da cin albarka iliminsa da wahayi da ake masa da biyan bukatun shi yawa yau da kullum da makamancin wannan da haka ke ma ke da zaki bada kwanan to ki bayar dan wannan don neman wata wato daraja ta shiga a wurin Allah ba wai kawai dan an fi karfin ki ba Aisha ta faɗa haka kuma ba Aisha kaɗai ba duk sahabbai haka kuma da Alaihi sallallahu alaihi wasallama ya sha nono ya miƙa wa Ibnu Abbas Ibnu Abbas na kusa yace ko in baka dan yaro ko ka bari a ba manya yake a'a ya manzo Allah ba ni ina son cin bakin kai haka Umar dan Khattab za a fara shan alono da suke sha wannan ba wannan ba wannan sai lura cewa wani ba kauye ne kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun tashi dawo ce matsa matsa sai samu ya zauna ce mu da muke nan kullum ba kauye ba za mu kwashi albarkar nan ba kun <laughs> kun gani to da haka duk sabai suna kokarin su yi isarin kansu wajen samun shiga a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya kai matan shi yin wannan neman samun shiga yanzu aisha kawai tsabar kawai jarabar son miji ne da naci ya take haka a tsabar jarabar son samun ilimi da nacin yi wa annabi hidima ladan da ta samu fiye da asalin son zuciyarta na so ta tsakanin ɗa miji da matarsa Allah sa mun gane bambancin za ku ko a yanzu ma kar ki bari wannan tsabar so tsakaninki da ɗa mijin, ya hana ki ki bashi ya boru wani abu da Allah ya lissani kar ki bari bawon aure zai ko irin wannan bukatar ce kai ko da ma a ce wato wani abu ne zai yi na bukatar rayuwar. sannan akwai mutum watakila yana da mata amma yana da wani abu da zai yi zai yi rubutu zai yi karatu ko zai yi lissafin kuɗi dan kasuwa ne ko yana so ya sauri ya tashi da asuba zai yi tafiya amma ta hana shi bace kai ta zama shi da fira ta ta neman magana in yi kula ta ta jawo shi inda wannan san zuciya ne da san kai ya kamata ki kula da cewa to yana da wasu bukatu banki yayi yayin da ke ko idan kuna da jarabawa islamiyya to nan ba zai ga fuskarki ba dan Allah ni ka dame ni wallahi jarabawa nan ka san malama barira ba ta cikin shi wallahi ka bar in ban kai mata haddan nan ba za a samu matsala a ke kin gane yin kira da maslaha kin gane cewa ya kamata a kyale mutum in yana da uzuri ko irin ki shine irin limaman da ake yi fattanu waɗanda suke mutane sallah da faqara umma ma hafisu ba ma tayassara ba faqara umma hafisu suke mutane ko za su zo su doguwar sallah ba ta tuna fa inna min wara'ika da'ifa wal mar'ata wa dal haja ba ta tuna wannan wal marida ko amma ran da shi yake jin wani abu ko da wani ragowar kai shi ne mai gama yi bai fito to zaki ga kawai ran da ya gama sallah ya fice ya yi da in shi yana da uzuri ko yana zai je wasu kuɗi ko ana jiran shi ko za a je dama dillali yana anguwa za a ji cinikin wani fili yana Allah Allah ya gama sallar da ya fita ran da yake da uzuri za ku gama mutane wannan sallah amma ran da bai da uzuri fa to fa qara'u ma hafitu min ba ma ta yarda da Allah ya ce. ana musu magana kuma su ce a to kai yanzu ba za ka yi sallar minti sha biyar ba a'a ka kawo mai nasi ne ba ka kawo ra'ayinka ba Na nasoji cewa suka yi kar ku tsawaita musu annabi ya ce mu'azu innaka lafattanun ya mu'az to kwatan kike nan in nake da fattana kina da selfish a cikin al'amarin in ba nake barin mijinki yayi abin da ya halarta gare shi ba Allah shi kyauta to wannan shine a takaddacin sharhin da Nawawi ya masa to mun kalli waɗannan hadisan da suka zo a wannan babi abin da suke nuni zuwa gare shi shine halaccin ba da aron kwana ba da kyautar kwana ba da rancen kwana halittun kuma namiji ya roƙa ko kuma ita ɗayan matar ta roƙa ita ma ta roƙuki ba ta don tana da wani buƙata a wasu abin da ba ta so ya wuce wata gawa musulmi misali wance yi eh, dan Allah ki bari yau alaji ya kwana a wuri na mana ko ki bari idan zai tara kashi da Allah saboda ina son yi wata magana in na bari wata gida ce nan da kwana uku ba zan iya mishi magana sai to ba komai shin kyauta kike so ko aro ta duk shi kika zaba ya sai kuma ki zaba ko ki ihsani ko ki adalci ko iya halitta duk wannan ana zaune lafiya ba duk abu ne ne amma idan ba a zaune lafiya to za a samu fitina iri daban-daban sannan kuma idan mijin ya nema ke ma a wurin ya nema aram sai ki ba shi ɗin karki ce sannu munafiki sannu masuci Allah ya tona ma a asiri dama duk abin da kake ina kallon ka ni za ka mayar mara hankali ga wadda ban san ciwon kaina ba to shi kenan sai mutum ke duka ya zube a idan shi sai yana miki kallon a ah, kullum a ba islamiyya shi ba ta da hankali shi ba shi ba shi wannan islamiyya take ba ba ta aiki da karatu karatu ne irin na yan wuta ba ta aiki da shi kin zama bil amu dan ba'ura da ake cewa su za ta take ɗauki abin da sauƙi dan duniyar ma duka mai wucewa ce babu wani abu daɗin duniya gaba ɗaya jama'a daɗi ne wani ɗan ƙanƙani kamar da Allah ya kira shi ma a duniya fil akhirati illa qalil kin taba lura da hikima da ta idan mutum ya ce sabon kaya jiba da da yake mushi tubli wa yukhlifu Allah kamar da wata yake cewa wata yake cewa Allah ya sa a kashe lafiya Mana sirrin nan duk tsadan da dukkan da duk nagartarta ina ta nufa kashewa ta nufa lalacewa shine karshen ta kuma duk abin da mutum ya saka a bakin shi ya ji daɗi ko ya a faɗa mai ji daɗi daɗin da minti da wani haka ko da mutum ya kwana a aikin ki daɗin da ake shi da minti da wani zai wuce duka to don kar wannan ɗan ƙanƙanin daɗin ya sa a kan shi ke ɓata mutunci shi ke ɓata zumunta da zarar da shi da ake gani kar manta dama duk waɗannan hadisan ana kawo su ne don su koya mana wato mutunci da girmamawa da fahimtar juna da baiwa juna uziri da taka tsantsan wajen mu'amalolinmu Allah shi kyauta to ina mas'ala a gaba shi ne? shin idan an ba da kyautar an ba kyautar kwana kina da yancin ki ce ba kya su malamai sun yi wannan magana tabbas kina da yanci don kika lura cewa babu maslaha a ciki ko kuma kika lura cewa akwai wani tuggu da aka kula da ke a ciki da yancin ya ce ba zai karba ba za ki yin yi ke da kanki ki ce za ki bayar ko a baki in dai har zai mutum ya karba ya halasta a mai ya kai da kansa kamar yadda muka ji daga safiya sannan to shin idan aka ba mijin ne shi shin mijin ya ga dama ya baiwa wacce ya so a cikin matansa kamar da yake da mata sama da biyu kenan sai wata ce ina ba maka kwana na amma bata ayyana wata ba a cikin matan ba yanzu yanzu shi aka ba to shin zai dinga lissafawa har da ita ne amma sai a ɗauke kwanan ma'ana har yanzu yana kewayawa har da ɗakinta amma ranar ɗakin ta sai zaɓi inda ya mushi an yi wannan magana ko kuma ya ayyana ya ce to ta ba ni kyautar kwana ni kuma na ba wa wanci sai wanta nan ta zama ita ce mai kwana biyu kenan yar mowa kenan ko kuma wata rana zai iya kwace kayan shi ko kuma ita ma wata za ta iya cewa to daga yau na dakatar da wannan kwanan da na bayar zai daga cikin al'aidu ala hibati don ba hiba ce ta wani abu wanda yake fi wannan an baka ya zama naka a abu ne na an yi maka wani dan alfarma to alfarma na gana da shi zallinta babu da a ce to damun da alfarma ta ya halatta haka naka ya halatta mace ta bayar wata na kuma ta da bukata ko kuma ta raina ta ga raina hankalin yayyawa ta kwace kayan da suke tona ma fasa ko kuma yanzu sai dai siyarwa shi ma wani ishi ne da malamai suke magana akai ko ya halasta a siyar ya halasta ma'ana ya halitta ce sai an ba ta wani abu muƙabil na kwanan da za ta bayar muƙabil ɗin na kuɗi ko na wani jari ko na wata dama kan wata ƙisa misali ta fito ta yi karatu irin na boko da ya zama jaraba tito ni in dai kana so dai kina so in baki dama ki koma masa sannan sai dai kuma ni kuma ki bani kwanan ki in ba wani tito shikenan na baka kin ga wannan kamar ma sharadi ne wanda yake an sanya da lokaci ta gama sun da za ta dawo da kwanan tago za ta dawo da shi ta gama garin bata tsakanin aji da labirari da wane ne ta gama duk abu za ta kiya sai ta dawo da shi kwanansa duk waɗannan makalif ne wanda suke abu dai abinda nake so mu fahimta a ƙarshe shine shi rabon kwana kamar yadda muka cikin a bayan shine abu ne wanda yake yana iya karɓar negotiation wato tattaunawa ko kuma cinikayya kamar yadda ake wato Ah, wane fada wane fada babu mula'abatin rajuli zaujata babun da ke bayani a akan namiji ya dinga wasa da matan shi wasa na magana na kokuwa na dariya raha da tafawa sakin fuska duk abin zai kawo dai a fahimtar juna da begen juna da sakin jiki da juna to wannan wani abu ne da ake nema daga cikin asasiyat na aure malam yace akhbarna qutaybah ibn sa'id qala haddathana hammad an amrin an jabir daga kutaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Gharif al-Balakhi Abu Raja'in babban malamin hadisi wanda mun sha magana akan sa ya rasu ka ta 240 yana daga cikin ashabul masu riwaya cikin kutubu sita malamin malamai ne gaba ɗayan su waɗannan al'aimatu sita in banda ibn majah shi kadai ke riwaya da gare shi da wasita daga hammadu dan zai dan dirham kenan wanda ya sika ta iya 79 wani babban malami din nan makahu wanda ya da tarihin shi gabaki daya daga amru dan dinar al wanda ya rasu kata tara. shi kuma ya ce daga jabir jabir ibn abdullahi al-ansari kenan qala jabir ce daga wasu jabir wanda ba aka kashe baban shi ina yake hudu jabir ɗan abdullahi ɗan haram to baban nan nashi kamar da muka ji ya mutu ya mishi ƴaƴan mata a wata riwaya su shida a wata riwaya su tara wannan riwaya duka suna cikin sahih bukari da muslim malamai suka ce za a haɗa su wasu suka ce abin da yake nufi shine wanda ya ce guda shida ta yi ya kalli wanda suke sirrika sun zama 'yan mata cikakku bai lissafa da suna matan 'yan mata bayan 'yan berorin nan shi za ya ce shida wanda kuma ya ce guda tara ta ya lissafa har da waɗannan wani kuma ya ce a wanda ya ce guda shida ya kalli wanda ba su da miji ne sanda aka mutuwa sauran ukun duk sun yi aure an ba mutum ya mutu ya ba 'ya'ya kaza wani zai faɗi kawai 'ya'yan shi wanda suke gidan shi ne wanda wanda suke gidan aure na waɗannan su ba su da wata bukata zuwa ga babansu kamar yadda waɗannan ƙananan suke da bukata zuwa gare shi ko to shi ne ma'anan wani ya ce shida wani ya ce tara babu wani tana gobe a ciki to aka bi mishi wannan 'yan mata haka ne rastar to dai tashi yin aure bayan da an yi wannan mas'ala ta biyan bashin nan da sauransu ba a kawo ta anan ba ya ce sai na yi aure ta zawwatu fa ataitu nabi sallallahu alaihi salama, sai na je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ce daga wata ya jabiru jabiru kai aure ne abun mamaki sahabi ya aure manzo Allah sallallahu alaihi salama, bai sani ba saboda al'adar su a zamanin su aure ba wani biki ne na a zo a gani yadda mu muka mai da shi wanda duk duniya sai an ji sai an buga kati sai an yi pre-wedding picture pre-wedding lecture pre-wedding wane ne an ta yin abubuwa iri daban-daban mako guda ana ba juna wahala sai sai kowa ya biki sannan sai an sanar a wuri kaza an sanar a wuri kaza yanzu akwai ma wani dandamali na musamman da ake zuwa a dinga ɗaura hotunan don kowa ya gani a duniya a ɗauko hoton siyan baki hoton shiga ɗakin amarya hoton shiganta mota hoton shiganta wurin fati duk komai sai an bayyana kaga wannan wani yayi ne na rashin aikin yi to amma su a lokacin suna da aikin yi da mutum sai ya aure ma abokan shi ma wasu ba su sani ba kawai kamar yadda ake zaune ɗin ne za an tashi kawai a ɗaura aure a tashi ba wani gayya irin gayya gayya tsiya arna a idi kamar yadda ake cewa ba irin wannan gayyar ko kuma sai an cika layi kamar yadda mala albani namu Allah ya fata ne yake cewa kaji mutum cewa ai wallahi abu kilan sai da aka cika angon ne yake kajuwa wa sai me yalla cika angon ne mu galibin wanda suka zo ma ba su san me suka boye musu ba kawai dai su tsaya ne su aka hoto suna ta cin shingam da biredi ana ta musu abin nan ne suna abin algaita maroƙa na ta amsan kuɗinsu ana ta ɗaukar su hoto salfi ba komai suke ba wajen ba shi duba ne ɗan yawo ne kawai to irin wannan auren ba sa yin shada da sai jabiru ya aure annabi ba bai sani ba yanzu mu idan mutum ya aure wani nashi bai sani ba ya shiga magana qultu sai annabi sai na cewa annabi na'am kwarai na yi aure annabi ya gan shi ne da riga irin ta angwaye da turare a jikinta qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dikran am tayyiban kenan babu laifi idan mutum ya aure ka tambaye shi tafasil na auren sai ɗaya ka aura ko biyu wace iri ce ta yi digiri ko ba ta yi ba ta dace alkur'ani ina ne garin su shekarun ta nawa nawa ka biya sadaki ma na duk abin da kake so ka tambaya zaka iya tambaya shi yanzu annabi abin da ya dame shi ya san budurwa ce ko ba bazawara fa qultu balla sayyiban nace a a ya manzon Allah bazawara ne qala annabi yace fa halla dikran tulaibuka tulaibuha wa tulaibuk yau me hana ka aure budurwa kana mata wasa ita ma tana maka wasa jabiru a wata riwaya yace saboda waɗannan 'ya'ya da aka mutu aka ban mushi, yana neman wanda za ta iya kula da su sai nemi mai shekaru dan ta kula da su shi sa bukhari ya amfani da wannan hadisin ya nuna falala auren ƴan mata da kuma falala auren zawarawa a lokaci guda kowanne akwai falalata yanzu yana nuna izuwa ga cewa idan ka auri ruwa to ka sani ba wai zama ne kawai da komai serious ba dole akwai wasa akwai wasa a cikin abin ba komai ne gaskiya ba abin da za ta faɗa da abin da za ta gaya maka ne da za ta kalle ka da za ta yi maka abubuwa iri daban-daban ala wasa ne ka gana ganin wai kai mutum ne babba ne mutunci wanda aka san ka sai ka za ka fita kawai ta ɗauki hular ka kawai ta saka akan kanta kawai ta fara ma gwazo <laughs> ba ka kake ba kawai ta ruga da gudu to wani kawai sai ba na sai iskan shi wani hula ta ga wanda ai bai kamata in ya sai ira kai bai kamata ya aure irinsa ba ko to haka za ka hakura ka dan yi murmushi kai ma dai ka dan zuzo laya ko kuma ka ce to ya aka yi ne amarya wannan kuma haka yau da wannan kuma aka tashi to da sai ka me da za ka yi ka biye mata in ka san ba za ka iya da wannan batu sai ka je ka auri irin kawar da kawai musafa ko da ku dinga yi shi kenan ko mun gane yawwa to su yan mata zo da sai da haka akan wannan sai ta yi yaji wallahi wata sai ta gidan su ce wallahi ni na rasa irin irin kan shi wallahi kullum sai dai sai dai ta mutane wa'azi su komai ya ce ba kyau sai ka iya wannan hulɗar da ita sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa zuwa ga cewa ba komai dan ka ki auren bazawara saboda wata maslaha domin eh budurwa saboda wata maslaha domin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan udur nashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi da shi ya gane lalle uzuri ne karbabbe to to kenan kowa idan zai yi aure shi zai duba wacce irin mace ce ta kamace shi kawo kowace mata ita ma tana da dama ta duba wani irin miji ne ya kamace ta bisa ɗabi'arta ko shekarunta ko yanayin wayewar kanta ko wani sana'a da take yanzu alal misali galibi matan da suke aikin asibiti masu kwana asibiti kamar likitoci ko nasi da wuya ta iya auren miji wanda bai san irin wannan harka ba su ba lafiya da shi a ce kullum ta fita wata ta kwana asibiti taimako guda tana kwana asibiti shi kuma kawai ba irin wanda ya san kan wannan harkar ba da wuya su iya sabawa za su san matsala ne amma idan shi ma dan asibiti ne ko yana da harka da irin wannan harkar ko kuma yana da wasu harkokin shi ma da suke cinye mai lokaci dama baya nan yana tafiye tafiye ko kullum yana kasuwa ko yana yawon shi na aikin shi ko neman kudin shi ko kungilin shi to za su samu saukin wannan yanayi amma kullum a ce mazaunin gida ne shi amma kullum kuma ita tana fita zai wuya su samu zaman lafiya a cikin rayuwarsu don zai ta ganin cewa wannan tana ne rainin hankali tana cinye mai lokaci don za ta fita hala bata bata mishi abin kari ba ta ce gashi nan baban marwa da Allah ka tashi ka tashi ka karasa gare ruwan zafi na a ka ce yara su tashi su maka biredi ni na tafi sai ga yau ta faka ba ta dawo takwas na dare na ta shigo ta shigo da kullum abincinta ba ruwanta da nasu ko ta siyo ta kewe ta fi kawai ta kwanta a'a ai haka kwana ɗaya mako da wata ɗaya za a samu matsala kamar dama shi mana da nashi rigingimin kaga da sauki su da haka idan kin san irin kike na ya kamata ki duba wane ne irin wanda zai jure irin ki shi za wani lokaci kuma mazaje masu shekaru da yawa sun fi jure ma irin waɗannan matan don su ma ba za su iya ma ba matan lokacin su ba don duk mutumin da shekaru ta wuce arba'in da biyar hamsin za ki samu ya da nashi hidindimin da dama sun cika mai lokacin shi amma ta za a saurayi wanda shi yanzu ne yake so ya mora aure kaga mata kuma ba ta kusa kullum tana asibiti in ya buga mata ma asibitin ta kashe sai shiga tiyata ko sai shiga wardrobe ko suna suna wani dressing kaga ba za a samu maslahar da ake wato daga nan sai a fara samun rigingimu da tashin tashina so annabi sallallahu alaihi wasallam nuna ba jabiru a halaccin haka din sannan kuma yana nuna zuwa ga cewa a babu laifi don wani ya maka tambaya akan wata irin mata ka aura kuma har ya baka shawarar cewa yana ganin irin auren da kai ba shi ya dace da kai ba to karka mishi da mugun magana ko mun gane ba da bai cewa annabi ba ruwan ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni na ga nan amma sai ka fada mai uzurin sa dakan wani ce ya kawo ne ka ce wallahi wata na samu a wani kauye nan ka sai zai kauye ka aura ko kuma ki kai zuba kan ruwa ka aura ka dauko barauniya ka kawo gidanka misali halawa sai yake muku na zuke zaki da kanawa to kai kawai ka dai kamar da abin fitina sai ka sai na zaka yi kai mu'alajar zancen ba tare da ya zama rigima ko fitina ba qala akhbarana أحمد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن أعين عن خالد بن أبي يزيد بن أبي عبد الرحيم عن الزهري عن عطاء بن أبي رباه قال yace wannan kuma isnadi daga Ahmad ibn Sulaiman Abu al-Husayn ar-Ruhawi malamin Nasai ne mun ji shi a baya rasul shi shekara ta 261 daga Sa'id ibn Hafs an-Nufaili shi malamin Eh, hadisin shafi a cikin sa'i ne kadai ya rasu kasa 137 shi kuma yace daga Musa bin A'yan al-Jazari al-Harrani wanda shi kuma rasuwar ta shekara ta 177 yana da hadisi a cikin al-kutubu sita in banda Tirmidhi malami ne kwararre daga Khalid ibn Abi Yazid wanda yake malakunya da Abu Abdurrahman wanda ya da hadisi a cikin Bukhari al-Adab al-Mufrad da Bukhari da kuma Muslim da Abu Dawuda da Nasa'i shi kuma yace daga zuhuri daga asa dan abi daga jabir dan abdullahi yace ra'aytu jabir ibn abdullahi wa jabir ibn umair al-ansariyani ya al na ga waɗannan jabirawa guda biyu jabir dan abdullah da jabir dan umair al-ansariyaini wa huma yarmiyani suna koyan harbi da kibiya qala yace fa amma ahaduhuma dayan su daga ciki fajalasa sai naga ya samu riya zauna faƙala da sahibu sai abokinsa ya ce masa a katilta ka ji ka ƙala ne ƙala ya ce na'am ƙware kuwa faƙala a haduhu malin akari sai ɗayan ya ce ma ɗayan amma sami ta Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu yau kai baka ji annabi yana cewa ba ne kullu shay'in laysa min dhikrillahi fa huwa la'ibun duk abinda babu ambatan Allah a cikin sa to ya zama wasa la yakunu arba'atun in banda abu guda hudu su za su iya zama babu ambatan Allah kuma su zama wasa mara ma'ana ba mula'abatur rajulin ra'atu wasa da mutum zai dinga yi da matarsa wata adibur rajuli farasahu da horar da dokin yaƙi da mutum zai dinga yi ya dinga hawa dokinsa na yaƙi yana atisayi yana gudu yana horar da shi wa mashir rajuli bainal gharadaini da tafiyan mutum tsakankanin target guda biyu yana koyan harbi kenan wa ta'allumur rajul saba'a sabaha da kuma mutum ya koyi iyo a cikin ruwa wanka a cikin ruwa ya koyi ninkaya a cikin ruwa waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da ba batan Allah bane kai tsaye amma kuma su suna da amfani saboda amfanin su da ake ji a ciki wannan shi ma a shahidi shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da gaske akwai mula'abatu rajul imra'ata mutum ya dinga wasa da matarsa bari mu samu eh, wurin kwana gashi ya ya abin lokacin ya kware kuma gashi babu bai kare ba ina ganin bari mu bashi haka kuma sai mu tashi inda yake cewa akhbarana Muhammad ibn Wahab al-Harrani ina ganin kuma da gidan kada mu tafiya haka ba kai ba gidan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi